ba na wuni da yunwa ba na wuni ba sisi ba yunwa na ke daga ina? ya daga ina? ina tambayan ka daga ina kana cewa me me tsakanin ka da wayan nan ne wannan kuma kalma na wannan bai da matan ka bane fa na receiptin auren no no no kai are you serious na ma magana dan harbe ka fa this boy ya ba ni kada ku ya no serious fa kamar na gaggare kamar daga sai we do keep quiet wannan me tsakanin ka da ita Hassan. ya mai tsakanin ki da shi? Eh, ne mana. ya hmm? raga ba kwa kama. Eh, kama. Yanzu kai na rufa. Kana bayan iska ba kuwa? Ya hubo ne ko? Ai, ya yi iPhone ko. Eh, wannan phone irin waya ne. Wannan ya kai dubu hamsin ko? Dubu dari. kawai kirke wannan harbe shiga mai wannan abubuwa ne ba ya kamata a kashi you serious who you be what are you doing for the living aiki me kake ne wannan na da iska ne je mun shi kawai Ci mu uban shi. Me yana yi? Wait down. Zo ke zo kan wanshi nan. Ke matan shi ko? Zo ke zo nan. Me zan yi maka? Akan ah. me yasa zan zo? ka san kama min yana kuma ka ce ma an zo ka. Zo. Latu. Ya aka yi. Wannan yana ki dan iska ne ko? Ya ya zama dan iska. Kai dan iska ne mana. Ya ba dan iska ne. Me sunan ki? Suna na Khadija. Ka Khadija kyau fa. Eh. Ya gida. Lambar ki na. na. To sai yi wai to. Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, behind wannan ofisa wannan wannan keji wannan yaron ba rai iska bane ba zai bane ba wannan goma na shi tana da haddan qur'ani ko ga shi ne wannan kalan ka ga kan ya ga wannan amma ta amma ta wasu ai kyau